ولهم مقامع من حديد kuma suna da gudumomi na ƙarfe a cikin wuta mala'iku suna dukansu da su akan kawunansu